الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داود مو تكنشي قبل كراتم منوانا للتافي ألفية ابن مالك آه a haka kamar yadda aka saba insha Allah zan karanta sai a karanta wa masdarun munakkarun halan yaqa بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا وسق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد أبوا ولا أمنعه فقد ورد to satin da ya wuce mun tsaya kan cewa asali a cikin alhal ta kasance na kira ja'a zaidun rakiban ta kasance na kira amma sai muka ce tana iya kasancewa ma'arifa amma idan ya kasance za ta anshi ta'wili kamar da muka buga misali muka ce Ishtahid wahdak wahda dinna hal ne mansub wa huwa mudaf wal kaf mudaf amma akwai ta'awilin da yake iya ansa ijtahid munfaridan wato kai kokari kai kadai muna fahimta yi to sai malam ya ci gaba da mana bayani a karatunmu na yau ya ce masdar wato asalin kalma kenan root word ko ko abstract yadda suke kiran shi asalin kalma yana iya kasancewa mazdari abin nan hali amma kuma ya kasance na kira misali kamar dakhala zaidun baghtatan dakhala zaidun baghtatan al-baghta masdar ne sannan kuma na kira ne muna fahimta don haka kasantuwar masdar ya zo na kira wannan ba wani abu bane bako yakan zo hal amma kuma ya kasance na kira don haka in mun ga haka din ba wani abu bane sabo ba wani abu bane bako so da yawa haka ne yakan faru muna fahimta yi shine malaki ce wa masdarun masdari munakkarun wanda yakan zo na kira ya halan yakan tsayu hal بمعنى حالا يقع بكثرة ديوة باوي أبقى أسو ديوة يكن فراغنا كبغتة زيد طلع كما طلع زيد بغتة أنا فهمت تو sai ma ne ce to asalin hal kamar da muka ce kasance na kira amma sahibul hal yana kasancewa ma'arifa ne wannan shine asali hal ya kasance kira sahibul hal ya kasance ma'arifa kaman ja'a zaidun jalis ko abin nan mashiyan mashiyan hal na nakira ne zaidun shine sahibul hal an fahimta ma'arifa ne ko nakira ne me yasa ya ma'arifa alam ne wa ghayruhu ma'rifatun ka hum wa zi wa hinda wa ibni wal ghulam wal ladhi muna fahimta ai to amma yakan iya dauka akasi ya kasance sahibul hal ɗin da asalinsa ya kasance ma'arifa ne yakan iya zuwa na kira amma a wasu halayya sannan kuma shi hal ɗin da asalinsa zai kasance na kira ne mun ce shi ma yakan zo ma'arifa amma kuma a wasu halayya mun fahimta daga cikin halayyan da sahibul hal yakan kasance na kira misali in ya kasance mutaakhir ya zo a baya maimakon ya zo a gaba misali kamar ka ce dakhala baktatan alaina rajulun dakhala baktatan alaina rajulun koko dakhala mashiyan alaina rajulun rajulun shine sahibul hal amma anan abin da ya sa ya kasance nakira saboda litakhirihi ya zo baya ana fahimta don haka idan sahibul hal ya kasance mutaakhir ya halatta wato ya kasance nakira hali na farko kenan ko ko ya kasance maksus in an ce maksus ya kasance misali kaman mudaf dan mudaf ilay ko kuma ya kasance misali na addamanut kamar yadda Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim fiha yufraqu kullu amrin hakimin sai ce amran min andina ga sahibul amrin hakimin sai ce amran min indina in kuka duba amrin hakimin na kira ne amma kuma maksus da sifa an mai taksisi da sifa abin da sa ya kamata ko cancanci ya zo na kira kasantuwan shi maksusun ne bilwas ana fahimta ko ko a'a ya kasance cewa shi sahibul hal nafiyu ko ko nahiyu ya gabace shi misali kamar ka ce la yadkhul alayya rajulun qa'iman la yadkhul alayya rajulun qa'iman qa'iman shine hal ina sahibul hal rajulun nakira ne ko ma'rifa abin da yasa ya kasance nakira li'annahu masbuqun bin nahi بالنهي لا يدخل علي رجل هني muna fahimta ko kuma ka ce la yadkhulanna alayya rajulan qa'iman misali in kana so kai kai nahayu ko kuma a ka ce la yadkhulu alayya in yazo da ban to ya zama na nahayu kenan abin da nafiyu kenan eh ka kore kana kore a shigo maka a tsaye in kuma yazo da jazma ya zo na hayu kenan to idan ya kasance a irin waɗannan halayya ba laifi ba ne sahibul hal ɗin da asalinsa ya kasance ma'arifa ya koma na kira misali kamar la yabghi mur'un la yabghi mur'un kada wani mutum ya ketara iyaka zalunci la yabghi mur'un ala mri'in mustashila istisal shine hal sahibul hal ina yake umru'un fa me yasa ya kasance na kira me annahu masbuqun bin na mun fahimta shine malaka cewa wa lam yunakkar ghaliban dhul hali dhul hal sahibu hal lam yunakkar ghaliban ghalibi ba ya mashi bai zuwa da nakira amma sai a halayya in ta'a yata'akhkhar in bai ta'khiri ba ja'a بغتة او جاء ماشيا علي رجل كوكو دخل ماشيا علي رجل متأخر انا او يخصص كوكو يقصد شيء مخصوص بالوصف كو بالاضافة فيها يفرق كل امر حكيم امرا او يبن كوكو اعا يبينا شي صاحب القلب يزو ابيني min ba'di nafiyin bayan nafiyu aw mudahihi ko ko abin da ya kama da nafiyu shine nayu muna fahimta kala kamar la yabghi mru'un ala mri'in mustashila mun fahimci magana ai to to sai mala yake bayani idan ya kasance sahibul hal majrurun ne bi harfi jar shin ya halatta hal din nan ya gabata ko ko bai halatta ba kamar mai misali marartu bi hindin jalisatan marartu bi hindin jalisatan jalisatan shine hal ina sahibul hal hind kaga majrur ne bi harfi jar to wai in sahibul hal ya kasance majruri ne da harfi jar ya halatta hal din ya tsallake ya zo gaba kamar ka ce jalisatan marartu bihin ya halatta ko bai halatta ba to an samu sabani tsakanin malamai amma shi ibnu malik ya ce a'a shi a wurinsa ba laifi bane in har sahibul hal ya kasance majrurun bi harfi jar ba laifi bane hal din ya gabace shi maimakon ka ce marartu bi hindin jalisatan sai ka ce jalisatan marartu bi hindin wannan babu laifi a cikinsa muna fahimta shine yace wasaqqa halin ma gabatuwar hal inda bi harfin jura. wato wanda yake an yi masahibinsa harfu jar gabatuwar hal Inda sahibinsa an yi mashi jarri da harfu jar qad abau malamai su sun ci a bai yiwuwa ka ce jalisatan marartu bihin bai halatta ba wala uhu ni ibnu malik ban hana ba <laughs> faqad wara domin ya zo <laughs> an fahimta ai ni ban ci a'a ba kana iya cewa marartu bi hindin jalisatan kamar da kana iya cewa jalisatan marartu bi hind la amna'uhu ni ba zan hana ba faqad warat don yazo an fahimta yi wallahu ta'ala a'la wa a'la shine darasin Na. Na. Na. Na. eh fiha yufra'u kullu amrin hakimin a cikin wannan dare laila inna anzalnahu fi lailatin mubaraka sai ce fiha yufraqu a cikin ne ake tantance ake fayyace dukkan wani al'amari hukuntacce amran min indina yadda abun yake wannan wani al'amari ne daga wurinmu hal أي مصدرين ومصدر منكر حالا يقع بكثرة أكرمك الله نعم أبيتم بها إيه قلت يعني تقولنا جاء ده ما مميني باتم بها سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك